ce bayan mun fita daga lecture da inda zaki biya ni? Eh wallahi da akwai inda zan je zan je in fito kofi din Andals ina ni daga nan idan na gama sai in ce gida. Okay, ba damuwa. Abdullah, akwai inda zaka je ne? Eh ba inda zan je kawai gida zan wuce. Okay. Adam? Me ya faru? Ba komai. Are you sure? Quite sure. Okay. So, sai ka tashi mata ko na ga lokacin lecture na nan ya yi. To shikenan? To shikenan ba damuwa. Day class? Um, yau za mu yi sabon darasi? Za mu yi sabon darasi wanda za mu yi magana akan dangantaka. So, amma kafin mu fara mu shiga cikin a topic din sosai zan dan yi tambaya a cikin ajin nan waye zai gama mana what is love um, want to give it a try i can try my best um, love means friendship um, can you expatiate ina nufin za ka dan iya ƙara faɗa mana ma'anarsa a fili eh, so ina nufin jin wani yanayi na burgewa musamman ga abokiyar tafiyarka ko abokiyar karatunka. Ke um, ka yi ƙoƙari amma dai har yanzu baka faɗi asalin ma'anarsa a fili ba. So, aji akwai wanda zai iya ƙara gaya mana menene ma'anar so ok adam um, so. Love simply means an intense feeling of affection towards another person. As well, love is everything. can kana nufin love is everything. Dan kara mana haske a kai? Ƙwarai kuwa malam, soyayya komai ce. Soyayya rayuwa ce, a cikin soyayya farin ciki yake, sannan kuma a cikin soyayya bakin ciki yake. Cikinta wasu su samu gata, cikinta kuma wasu su samu ƙi. wasu ko su kuka soyayya ke sa ido yaki kuma soyayya ke sa ido su makanci mala a ƙarshe dai soyayya komai ne wow so that's that's wonderful all right uh, class kar ku yi don't think negatively uh, as you all know i teach you history and today we will be discussing about relationship inda za mu bada wato labarin wasu masoya guda biyu wato laila majnun Ina ta magana <laughs> tunani. kuma a'a wallahi kawai sauri nake na isa shagon photocopy domin na son kawo na shiga damuwa ban isa gida da wuri ba shine kawai. <laughs> Wani tunani kuma a kai dai da zolayen mutane kamar abokinka Adam. Ni dai ba wannan ba zan wuce kar na makara. Za ki wuce kuma? Ha, za ki wuce ko za mu wuce? Na kafa ta kafar ki. Ba zan ban mu geto. <laughs> To kenan, Yawa, ina abokinka Adam? To abokina Adam dai na rabu da shi ɗazun ya wuce gida amma dai gaskiya he's not on his mood haka yana cikin dai damuwa haka dai. Kai ayya muke damun sa. To kin san Adam ina da mutum ne mai zurfin ciki. so wallahi shi kadai san abin da ke damun shi na gane to Allah ya kyauta Allah ya kawo masa ƙarshen lamarinsa baba? Me sunan baba? Me sunan baba? Me sunan baba? Mama, yaushe ka shigo ne? Ina za ka san shigowa ta? Ai ba za ka san shigowa ta ba. Wani yake faruwa ne kwanan nan naga ka fiye yawan tunani ne in ka zo na tunani ba ka da wani aiki sai dai tunani. A ba mama, ba tunani bane da ke gani. Ah, To wai ina son tambaye ku ko dai akwai wani matsala ne a makarantar da ta ki gaya mun. Ba komai wallahi kawai dan gajiya ne ni na karatu ya haka kawai wallahi ba komai. To Allah ya sa haka shi ne. yanzu tashi za ka yi fita da karɓo min sabulu don ka san ba yara a cikin gidan yawa kai maza ka karɓo min sabulu wanki zan yi. A'a mhm. oh, oh, ikon Allah.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 Go on. ya zama dole na bayyana wa layi abin da ke cikin raina. Na tabbata za ta fahimce ni. Balle ma shi smart. Na tabbata za ta fahimce ni. Kuma ra'ayinmu ma ai kaman ya zo ɗaya. Ya zama dole na sanar mata. Domin ita ce cikar muradina. ba zan yi shiru in cutar da kaina ba. I love you, Amatullah. Come on, Abdullah, za ka iya. Just give it a try. Za ka iya, sai ka ce ba namiji ba? Yoni Adam, ya zan yi? Soyayya na neman haukata ne. ashe dama haka so yake ya sanya kenan ko abokina zan faɗa wa halin da nake ciki ne don shi kaɗai zai iya taimakona saboda ya saba tsaya min akan komai kai amma anya abdalla zai iya tsaya min akan lamarin soyayya saboda shi fa karatu ne kullum tunaninsa amma ya zama dole na neman mafita idan ba haka ba zan rasa karatuna da kuma soyayyar baki ɗaya saboda idan ban samu soyayyar a matalla ba ba na ji zan iya yin komai kuma ba na ji zan iya mai da hankalina a kan karatuna ina son ki a matalla ina son ki a matalla ina son ki me sunan baba wa kake so kuma baba na wa ko ke so in ban da ki to na ji kana ta ina son ki ina son ki ai ni duk duniyar nan ban da wanda nake so in baki ba mama to shi kenan, tashi shi ruwa can na sa maka ka je kai wanka Ok to shi kenan, ai mama ko da ke ga ɗazu ina ina ta sambatu wallahi mafarki ne na ɗazu ai ba ki da lafiya shine abin ya ɗan rikita ni to tashi maza ka je kai wanka eh ga ruwa can na sa maka to shi kenan mama na gode maza ruwa na can na sa ma yawwa ikon Allah a'a ikon Allah to wannan al'amari na wannan yaro kai wannan al'amarin fa abin dubawa ne kana kwance kana ta wani ina son ki ina son ki kullum na rasa gane kanka gaba ɗaya kawai daga tunani sai tunani ni na ji ya kira suna wani suna wai amatin layi to Allah shi ne masani ubangiji Allah kai ka san komai akan wannan yaro ubangiji ka kama da sauki ikon Allah Allah shirya Me yasa nake jin wani iri a duk lokacin da na ga Adam? Wai me ke shirin faruwa da ni ne? Na kasa fahimta. Me yasa Adam yake yawo a cikin mafarki na ne? Hmm. Allah ya sa abin da nake ji a kansa, haka zalika shi ma yake ji. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Amatullah. Na'am. Ka ce ke ma zika iso ki ne. Eh wallahi kawuna ne ijiye ni bakin kofar makaranta zan karasa sai na hango ka shine na eh. tsaya jiran ka. eh wallahi ni ma ya hango ki ne shi ne ta sauri na ƙarshe ne ayya ina abokin ka abdallah yato eh da yake ne wani zubin a cikin makaranta muke haɗuwa da shi sai mu ƙarasa cikin hotel Oke, tun ba matsala mu karasa cikin makaranta. Ina son ki ki gane in babu ke babu ne a kan ki a bar ni ne alkawar zan zamo tsani ki kula da ni. la kaga dan alak din muna kan zancen sa sai gashi a zaune mu ƙara sawun Assalamu alaikum. Wow, wa alaikum salam. My angel. Wow. Ba ma komai ne a aji na ganka nan. Eh, da yake ka san shiga klasin mu sai 10. kuma haka ne hmm, wallahi wow na manta in tambaye ka ya jikin jiya ya kaje gida a da sauki wallahi kash i totally forgot tiya ya faɗa min cewa baka da lafiya ya jikin naka a da sauki wallahi kada ku wani damu wallahi kawai dan guntun stress ne kawai abokina za ka ce kada mu damu ka san duk faɗin makarantar nan ban da wanda ya wuce my angel da kuma kai Abdullahi mai injin kuma wannan sabon salon suna ne ka saka mu? To aikin kai a kira ki ne. Ko ba haka ba shi sa na kira ki. To me da ni? Kina so ki sani ne? Gangar jiki da ruhi na ki ne. Masoyiya ina zan ki ne. Idanu sun buɗe domin ki ne. kunne suna san jin batun kire sarkakiya ta suna shiga ya yi da raina ƙaunar kina sakata ta bi jinin jikina ba zai yi ba cire ki sai dai a tsara raina a tunani na fa yau shine lokacin da ya dace a ce na sanar da amatullah wanda ke raina anya kuwa amatullah tana da ra'ayi a kaina ma kuwa ita fa kamar tunaninta akan abdalla yake to me yasa adam ya zo ya zauna a nan shi kaɗai yana kuka ko dai so na yake yi faɗi mata mana kawai na huta ko na isar masa da saƙon da ke cikin zuciya na ne kai ni fa mace ce to shin idan ra'ayinmu ba baɗi ba kenan ina ba zan faɗa mishi ba kai kai gaskiya ba zan iya ba ba ni take so ba na san abdalla take so